ja ya ɗauka abba kabir ya lashe ƙaryar sun ba a kano ta ƙarewar ja ya ɗauka abba kabir ya lashe ƙaryar sun ba a kano ta ƙarewar kano tarin caɓe da murna bayan abba ya zama sabon gwamna. Allahu Akbar tabbas komai ya farko zai yi ƙarshe yanzu dai an gama zaɓe a Najeriya komai ya wuce kuma Abba Kabir Yusuf wato Abba Gida Gida ya zama sabon gwamnan jihar. Tabbas an kai ruwa rana an sha dambarwa kafin wannan lamari ya faru domin akwai mutanen ma da suke cewa babu yadda za a bawa Abba gwamnan Kano saboda ana ganin ganduje yana kan mulki kuma zai yi amfani da mulkin nasa domin ganin ɗan takararsa wato Nasir Gawuna ya zama gwamna. To amma kamar yadda Allah ya faɗa cewa shi ne mai mulki kuma shi ke bada mulki ga wanda ya so a duk lokacin da ya so. To Allah da ya nuna ikonsa akan wannan al'amari inda ya ɗauki kujerar mulkin Kano ya danƙa wa Abba gida gida. hakika abubuwa da dama sun faru kafin wannan zaɓe na jihar Kano. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru kuma shine hayani da tawakana tsakanin 'yan jihar Kano da Dauda Kahuta Rarara. Rarara dai yana ɗaya daga cikin mutanen da suka kicin kicin akan cewa ko ana ha maza ha mata sai Nasiru Gawuna ya zama gwamnan Kano duk da cewa shi kuma rararan ba ɗan Kano bane dan jihar Katsina ne. akwai ma wata magana da rararen ya taba faɗa cewa in dai har za a zaɓe a Kano to babu makawa Nasiru Gawuna ne zai zama gwamna. In dai Nasiru Gawuna ya kira ranar zaɓe to shine gwamnan jihar Kano insha Allah. Allah ne ya bashi ba ne na bashi ba. Saboda mutanen da suke su jihar Kano su muka zagaya muka jiyo abin da suke faɗa akan su ga wanda suke so ga wanda suke kauna kuma ga wanda za su zaɓa ba za su zaɓi wanda idan ya zo kafin ma ya gama rufe-rufe kafin ya gama rufe-rufe guri ya kure masa ba haka suke bukata ba suna bukatar mutumin da ya ce idan Allah ya bashi gwamna zai ɗora akan aikin shekaru na alkhairi idan Allah ya bashi gwamna zai ɗora akan aikin kwankwasa na alkhairi idan Allah ya shi gwamna zai ɗora akan aikin gandujin na alkhairi kuma duk inda aka kuskure zai yi bakin gwargwado gurin ya ga iya bakin gwargwadon shi ya ya gyara to wannan mutumin shi kamar da mutum taya da addu'a Allah ya ba shi gwamnan nan Allah ya taimake shi Allah ya riko da hannun shi saboda ci gaba ake bukata ba ci baya ba To hakika wannan lamari ya faru ne ta silar jajircewar injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso domin kuwa shine komai akan wannan tafiya shine wanda yawa abba gida gida riga ya masa wando ya masa takalmi ya kuma yi masa hula wato dai shine ya masa komai da komai daga farko har ƙarshe. hakika kwankwaso ya ba mutane mamaki ba ma a Kano kaɗai ba a'a a Najeriya ma gaba ɗaya saboda ba karamin abu bane ka karɓi mulki a gurin wanda mulkin yake hannunsa alhalin kai kuma babu mulki a hannunka ma'ana dai kwankwaso ya fafata da ganduje inda ganduje kuma kowa ya sani shine gwamna mai ci a kano amma duk da haka kwankwaso ya karɓi mulkin daga hannun ganduje tun da farko dai shi kashe Gandujan mataimaki ne a gurin Kwankwaso. Wato a lokacin da Kwankwaso yana gwamnan Kano, Ganduja ne mataimakinsa, wanda a lokacin mulkin Kwankwaso 'yan Kano sun ji daɗi sosai fiye da yadda ake tunani, saboda ɗan Kano sai da ya dinga jin kansa tamkar wani ɗan gata wanda bai rasa komai ba a rayuwa. to lokacin da kwankwasa ya gama mulkin sa sai ya ɗauko ganduje ya tsaye da shi a matsayin ɗan takararsa wanda yake so 'yan kano su zaɓa a matsayin gwamnan kano hakan kuwa aka yi 'yan kano suka wa ganduje ruwan ƙuri'u ba don komai ba sai don soyayyar da suke wa kwankwaso. sai dai kuma an samu akasi bayan ganduje ya zama gwamnan kano mutum na farko da ya fara saka kafar wando ɗaya da shi shine kwankwaso inda ganduje ya koma yana ta yin habaice-habaice da baƙaƙen maganganu akan kwankwaso wannan kuma shine abu na farko da ya fara sakawa ganduje baƙin jini a kano saboda ana ganin yayi wa mai gidansa wato kwankwaso butulci. takaice dai ganduje sai dai shekara takwas cif cif akan kujerar mulkin kano yana tatawa kwankwasa rashin mutunci na yau daban na gobe daban sai dai kuma gashi yanzu allah ya kawo karshen lamarin ana ta rali ba sha na rantse da allah ya ko da magani babu daɗi sai dan musa wallahi ko ba a so sai abba gida gida yadda na ga dare haka na ga rana babu ci babu sha sama zantsi kasa zantsi ke yar baba ba gaba daga baba ta rubuta faru wallahi ran mu kwanza ne na rantse da allah tun dai a zaben da ya gabata kwankwa ya fito da abba gida gida a matsayin dan takararsa na gwamnan kano wato tun a wancan zaben abba gida gida ya kara da ganduje wanda a lokacin shi ganduje ya fito neman maimaici ne saboda ya yi shekara hudu yana so ya kara hudu to tun dai a wancan zaben mutane da dama suna ganin cewa abba gida gida ne ya ci zaben amma ganduje ya amfani da karfin kujerar mulki ya juya maganar ya kasance shine ya nasara ba abba gida gida ba To wannan zaben da ya gabata shine karo na biyu da Kwankwaso ya sake fito da Abba Gida Gida. Sai dai a wannan karan Abba Gida Gidan ya kara ne da mataimakin Ganduje wato Nasiru Yusuf Gawuna domin shi Ganduje ya kammala shekarunsa takwas shine ya tsaye da mataimakinsa wato Nasiru Gawuna domin ya ɗora daga inda ya tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Abdullahi Yunus shugaban cibiyar magani na Kashful Aliyu.